sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Nijar da suka hada da sarauniya niya FM da kuma Ghana idan muka je za mu sami wannan shiri a alfa radio a kumasi kenan haka kuma idan muka koma yanar gizon mu za mu iya jin mu a voa ma masu gabatarwa safina ta sada sodangi sai kuma ni usman ahmad kabara da fatan mun shiga azumi lafiya safinatu na'am eh to sai mu ce allah ya nuna mana ƙarshen lafiya dukkan mu ma da masu sauraron mu amin amin Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya yau ma bakwai ga watan Mayun shekarar 2018 maganar kenan. Haka yake za kuma mu yi magana ne a kan matakin mahukunta a jamhuriyar Nijar na kulla asibitoci wasu asibitoci masu zaman kansu a jihohin kamar da magaran maraɗi da difa a kokarinsu na inganta matakin kiwon lafiya kamar yadda suka ce. abin da ake yi ya kamata a yi shi cikin ka'ida ya harka kiwon lafiya ta jamhuriyar nijar kamar abin da ake cema da turanci politik national de santé da kamar gurin da ta eh, nuha abin da take nihi abin da take so ta cimma abin da kullum muke hudi tun kafin wannan minista ya fito akwai inspector de service wanda ya kamata sai rika bincike wannan aikin su ne ba musamman ba kamar yadda na faɗi harkar likitoci ma a komi ya abin da ya shahi lahiyar jama'a mu masu zaman kanmu muna da laifi menene mu an ce mu tsaya mu bi gaskiya ba mu tsaya wata ran mu gaskiya ba kowa bane wani yana yi wani bai yi ina magana da sunan dukkan likitoci masu zaman kansu rubuto sakonnin ku na tambayar da muka muku a shafukan mu na abota, za mu ba ku damar bugo waya a lambar mu ta alama tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don jin yadda kuke ganin ya kamata bullowa inganta harkar kiwon lafiya a ƙasashenmu. mu. To safinatu da masu sauraro kar ku manta fa akwai filin nan na kwalamar Ramadan <laughs> wanda muka saba kawa duk watan azumi mm. tunda lokacin Allah ya kawo mana shi. Eh, to amma yanzu zamu fara ne da amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku na cewa ta ya kuke ganin ya kamata gwamnati ko kuma gwamnatoci a kasashen mu su inganta harkar lafiya ga al'umma. To saƙon farko ya fito ne daga Hannatu Maman Sultan Tudun Wada. ta ce salam yau da gobe hakika gwamnatocin kasashenmu na afirka na da rawar da za su taka na yin garan bawal a asibitocinmu ta hanyar samar da cikakken kayan aiki na zamani da samar da ƙwararrun likitoci da malaman jiya da samar da isassun magunguna da da saida su cikin sassauƙan farashi domin talaka ya iya saya ku tashi lafiya. To amin sai kuma na mairo Umar Makera ya ce salam yau da gobe a gani na kam Eh, ya dai kamata a rika ware kudaden kula da asibitoci da kuma a rika biyan likitoci haƙoƙinsu cikin lokaci ku tashi lafiya sai lawali manchester kamba ya ce yau da gobe hakika sai shugabanni sun dawo da rakiyar asibitocin kasashen waje a inganta asibitocinmu na gida da ƙwararrun likitoci da kayan aiki da magunguna masu inganci a wayar da kan talakawa da su san muhimmancin zuwa asibiti ya fi zuwa shagon sai da magani allah ya sa mu Allah ya sa mu dace. Amin sai Sale Shehu Shahada ya ce salam yau da gobe. Abu na farko dai shine samar da ingantattun kayan aiki a asibitocinmu da samar da isassun malaman kula da lafiya masu yawa ƙauye da birni. sai prince Hussaini mika rijau ya ce salam yau da gobe ikon allah hakika gwamnatocinmu ba su da wani amfani a bangaren kiwon lafiya domin kuwa in ka je asibitin gwamnati da na kuɗi ba su da bambanci a ƙasashenmu domin ko ina ka je kuɗi ne za ka biya sannan a fara duba ka to to sai mu ce <laughs> Allah ya kyauta sai sanusi ishaq adam tudun wadan ɗan kade ya ce ta hanya da gwamnatoci za su inganta harkar lafiya shine ya kamata a samar da kyakkyawan yanayi a asibitocinmu a samar da ƙwararrun ma'aikatan kiwon lafiya da samar da magunguna masu kyau masu rahusa domin talaka ya iya siya domin babbar matsalar da tafi addabar al'umma ita ce rashin bada kulawa da ya kamata da kuma tsadar magunguna da yawan tafiya yajin aikin likitoci da suke yi To idan muka koma shafinmu na Twitter at Ishak underscore lau ya ce ana ganin ya kamata gwamnatoci su rufe ido su daki gawa domin mai rai ya ji tsoro. wurin ɗaukar tsatsauran eh, matakai ya kamata kuma a rinka biyan likitoci a akan lokacin da ya dace kuma a daina sa siyasa cikin lamuran kiwon lafiya na gode yau da gobe ku huta lafiya to haka yake barin karanta guda ɗaya mu rufe a shafin twitter mm. inda ishak babalau allah na faɗa daidai ya ce a nawa ganin ya kamata gwamnatoci su rufe ido su daki ah, to wannan kika karanta mana shi ma mai <laughs> azumi ya <laughs> <laughs> to sai an ce a matakai MTK kenan ya ce eh. kamata ya yi gwamnati ta fitar da tsarin da zai ba wa ƙananan asibitoci ah, su tafi da kayan aiki na zamani kuma mm. isassu ga ma'aikata to mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To Usman kafin mu ci gaba bari mu waiwayi Maryam Bugaji don jin me ake ciki ne game da cutar Ebola a kasar Congo. Haka. To abin da ake gudu ya auku a Congo Kinshasa domin yanzu cutar Ebola ta kunno kai cikin birni mai dauke da mutane sama da miliyan ɗaya. cutar dama a yankunan karkarar congo aka fi samu shugaban ba da taimakon gaggawa na hukumar lafiya ta duniya dr peter salama ya shaida hakan a shafinsa na twitter ya bayyana cewa lallai shigowar ebola cikin birane ba karamin ƙalubale ne ba domin dole ya canza akalar tunanin tunkarar annobar ministan lafiya na ƙasar ya bayyana bullar cutar a wasu mutane biyu da ake zargin sun kamu da cutar a birnin bandaka gari mai ɗauke da mutane kusan miliyan ɗaya da biyu To dai an taba samun bullar cutar a birane domin a shekarar 2014 an samu bullar cutar a biranen ƙasashen Liberia, Guinea da Sierra Leone inda mutane sama da 11,300 suka halaka. A farkon wannan watan ne aka yi sanarwar bullar cutar a garin Bikoro da ke lardin ecuador a kasar Congo Kinshasa. kawo yanzu an tabbatar da kamuwar mutane uku da ke raye daga mutane 44 da ake zargin sun kamu da cutar ana zargin cutar a mutuwar wasu mutane 41 a cewar hukumar lafiyar a makon da ya gabata kasar congo ta amince a yi amfani da rigakafin cutar da ke matakin gwaji a kasarta domin daƙile yaduwar cutar sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon To Allah Ubangiji ya ba mu lafiyar. Eh, amin Wannan cutar Ebola kan sai mu ce Allah ya kiyaye kuma ya takaita wannan. Gaskiya cuta ba ta da daɗi. Wallahi haka yake. Mm. To kasancewar da muna magana akan Niger ne za mu ba ku dama domin kyau a ya kamata a ce 'yan Niger ku daure ku bubbuga. Mm, to Allah ya sa su eh, samu wasu ma saboda abin yana ga sa'a ne. Haka yake to ya kamata dai in sun buga za mu ji ne shin wannan magana na kulle wasu asibitoci masu zaman kansu a Niger yaya suke kallon al'amarin lambar mu ita ce alama tara ɗaya 2 sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani nan. Mm, salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa muke magana? Sunana Abubakar dan Hajiya daga Gurore jihar Adama. To Mala Abubakar muna jin ka. Ya kake kallon rufe asibitocin nan da aka yi a ƙasar eh, Nijar? Eh to gaskiya ni ina ganin rufe su da aka yi ya daidai inda an yi shi da kyakkyawan niyya. Mm. Domin inganta asibitoci domin talakawa su samu su ci Eh, to mu kuma a kasashen mu kamar irin Najeriya din yayi kamata kuke ga kamata a bulo irin wayannan asibitoci don inganta harkar lafiya. To a Najeriya ma ya kamata gaskiya gwamnati ta yi hoɓɓasa ta samun da magani a asibitoci na gwamnati gaskiya domin su ma masu zaman kansu su ma a yadda aka yi a Nijar mm. su ma a ci gaba da bincike domin talakawa su samu magani mai inganci a cikin su. Eh, to mun gode abubakar daga gurori a jihar adamawa. Mm. eh to ga wani kuma alayi salamu alaikum. alaikum salam barka da waraka. yawo barka dai da muke magana. Malam Usman Kabira kuna tare da Musa Hadarin Asaba kashe mai tafko da A'a ah, ah, Musa Hadarin Asaba. To yau ga Musa Hadarin eh, Asaba Usman. Yau yau ka samu layi eh. kenan. Layi <laughs> yau yau na da ba. Eh, ka yi masa asabanci kenan. Eh gaskiya. To muna jin ka. Da ma kuma ga Gashi kuma kasar su ce. Eh. a gaskiyar lamari ba saurari maudu'in naku ba ne eh, abin da muke magana asibitocin gwamnati asibitoci masu zaman kansu da gwamnati ta rarrafe din nan a Nijar wasu daga cikinsu kan inganta maganar lafiya shine muke magana eh, a hakikanin gaskiya mm. eh, wanda aka tsaye da aikin su ba a nan jamhuriyar Nijar a gaskiyar lamari mu yan Nijar gaskiya mu goyi ban haka ba saboda Allah Eh to to mun gode sosai. Domin akwai talakawa da dama wanda suke son zuwa irin waɗannan guraren domin a biya musu a kai eh. To mun gode Musa Hadirin Asuba da Magaran eh yawwa. To yanzu kan eh, Safinatu anan zamu tsaya da daukar wayoyi bari mu dan shakata. To Usman game da wannan batu na kulle wasu asibitoci masu zaman kansu a Nijar da zumar inganta harkar lafiya kamar yadda gwamnatin jamhuriyar eh, Nijar ta bayyana hmm. wakilin Yusuf Abdullahi ya haɗo mana tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren muhawarar yau da gobe. Yanzu haka zauren namu yana tare da malamai maza da mata. Da farko dai akwai Mamman Sani babban magatakardar kungiyar jami'an kiwon lafiya ta Sanfamed da Lawali Adamu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar fararen hular Nijar sai kuma Madam Kasum Hajiya Safiyatu shugabar ƙungiyar mamallakan asibitoci masu zaman kansu. To malamai barka da yau, Mamman Sani ina ga da kai zan farawa. Shin ya kake kallon wannan matakin na ministan kiwon lafiya? Eh, to kamar da sunan ƙungiyar mu ta Sanfamed, mu kullum eh, abin da muke waɗi kuma zan rattaba shi yau kamar abu komi abin da ake yi ya kamata a yi shi cikin ka'ida saboda kun san eh, ita eh, harkar kiwon lafiya ta jamhuriyar nijar kamar abin da ake ma da turanci politik national de santé akwai objective kinta kamar gurin da ta eh, nuha abin da take nihi abin da take so ta cimma to abin da suke so ta cimma shine da turanci ake cimma objective kamar shi na a samu a ba al'umma Eh, eh, magani a gidan likitoci gaba ɗaya in aka ce gidan likitoci ba musamman ma gidan likitoci na gwamnati a'a har masu zaman kansu ingantattu shine da turanci ake ce ma kalite don ingancin wannan shine ake nema shi ko inganci a yadda ake e, fasartar da inganci in aka ce inganci kamar abi doka abin da aka faɗi cikin doka a yi aiki da shi kamar musamman ga harkar gidan likitoci masu zaman kansa har ma ga likitoci na gwamnati ana sa matsakaito abu doka saboda mu yanzu kamar da muke magana muna aiki ga fannin gwamnati mai kamar wa'annan dokoki da ake ba kamar gidan likitoci masu zaman kansa a'a halin mu ana matsa mana eh, ana matsa gwiwa na a rika aiki da doka e kuma wannan a rika aiki da a samu eh, kalite kamar yadda na faɗi e wannan abu ne mai kyau wato idan na fahimce ka matakin ba wai kawai ya shafi asibitoci masu zama kansu ba hau na gwamnati a wannan ina faɗi kamar a a a kamar abin da hudu ce kalite yan aje a ciyo kalite mai musamman kamar a harakar fanni na rihe likitoci paske ai akwai tarihi saboda aka fara yanzu abin ya mai dan dama a lokacin da aka fara in kuna tana akwai likitoci na su zaman kansu an mai wanda aka rihe manya wanda aka yi ta buri ko yan jarida kun sani ba abin da ba a rubuta ba abin da ba a faɗi ba gidan jaridodi ba abin da ba kai ba minista sai dai kai da ya tattara kowa da kowa ina tana reunion zuwa reunion wanda yake cema reunion de verite an yi zuwa biyu zuwa uku an ki tantamna a waɗi gaskiya abin da ya kamata da ba da bai kamata ba kuma mu a lokacin da mun ɗau magana mun haɗu position kin ƙungiyar mu matsayin mu mu ta mu ta San Famed muka ce abu mai kyau ne in dai hal mutum bai cika ka'ida ba saboda ita harkar lahiya ba abin da ya kamata a yi wasa da shi ba ne abin da kullum muke haɗi tun kafin wannan minista ya fito akwai inspector de service wanda ya kamata su rika bincike wannan aikin su ne ba musamman ba kamar yadda na faɗi harkar likitoci ma a komi ya abin da ya shahi lahiyar jama'a daga torodi har zuwa can faci in kuna so ungurti zuwa tera su rika zuwa ko ina su ga wai menene ake gidan likitoci menene al'umma ake mata na samu a samu lafiya ingantatta wannan abu ne mai kyau wanda bai a cikin ka'ida a doka tabbike shi babu matsala amma wasu na ganin kamar an fi matsakaimi ne a wajen asibitoci masu zaman kansu maimakon a faɗaɗa abin har zuwa asibitoci na gwamnati a'a kusan kamar abin da ake hudi kowa abin da ake kamar yadda na hudi ni yanzu aiki ke jagora ne a babbar a likita ta ta gwamnati kenan na sa abin da ake in lura tun da na kwatanta da wannan sa kaimi da ake ba kamar likitoci na eh, na masu zaman kansu bane mu kama likitocin gwamnati kullum muna eh, muna samun inspector suna visit opinion suna ana yi wannan abubuwa kun sani an yi shi da yawa minista ya fito kamar a gidan likitoci na gwamnati menene mutane ba san aiki ne a zo a a ana biya waye bai zo aikin shi ba kuna tunan minista har yasa installan planning guard obligatoire ko har yanzu zo na abin inspector suna bin shi don mu mun ce a yi aiki da doka duk wanda baya cikin doka a ɗau matakai in hali yana yiwa paske su ma gidan likitoci masu zaman kansu in aka diba suna ba da eh, suna kara ƙarfin gwiwa ga eh, samun lahiya al'umma mm. saboda likitoci na gwamnati ba isa ba ne a ƙasar mu in aka diba akwai abin da bature ke cewa to da kuvertur sanitar har yanzu a ƙasar nan ƙwarai ƙasa yake mm. ba bita da kulliyar kamata a ba a'a a samu a daidaita in yana yiwa uh, madam kasum Eh, kamar yadda na faɗa farko cewa kina shugabantar ƙungiyar mamallakan asibitoci masu zaman kansu shin ya kuke kallon wannan matakin na ministan kiwon lafiya mu masu zaman kanmu eh, muna da laihi menene laihin mu an ce mu tsaya mu bi gaskiya ba mu tsaya wata mu bi gaskiya ba kowa bane wani yana yi wani bai ina magana da sunan dukkan likitoci masu zaman kansu in an baka authorization an ce ka ba da eh, kai transmitter indo me yasa aka ce kai transmitter illone static saboda a san lalle zone in nan kana aiki ko baka aiki yan baka authorization aka ce ga baki aikin da za ka yi kana iya komawa ka tambayi extension in ka tambayi extension kenan baka taka doka ba in aka muka extension sai ka zo ka sa duk abin da za ka yi wani echo da za ka yi wani eh, scanner da za ka yi kenan ka tambaya lalle do ka tambaya kenan wannan in ka yi minista bai da izini ya zo ya rage maka tun da bisa gaskiya yanzu wanda aka ce a rahe zandar ba mu ji daɗi ba kuma ni na san da ana aika musu wasiƙa ba sani ba wanga zandar zandare an yi amma ana eh. aika musu wasiƙa cewa an ba su dele wata mm. uku ko tashin shida kakin a musu mm. likita su yi konforme a la reglementation kamar su bi ka'idodi na mm. doka da ya ce to in baka bi ka'idodi da doka ta ce ba dole ne sojojin da ke gare mu da ke nan cikin minister na likitoci suna ake ce ma inspector de travail dole ne su ma suka tai suka yi inspection za su zo su rubuta takarda su yi rapport su kama minister in su kama minister shi zai aiki da abin da inspector ya zo ya ce mishi kenan dole ne inspector shi kuma in ya gaya ma minister minister zai ce to a bi kan doka a ɗauki eh, wata fatara ya za a yi da wannan likita amma ni ina kiran likitoci tunda aka ce musu su bi doka su bi doka in mutum bai da gaskiya dole ne minister ya yi mishi likita amma kuma ba mu so ana rahe likita me yasa ni yau in aka rahe likita har rashin lahiya nake zon inda adda kai mutane aka rahe musu likita an maida su baya in mutumin ya yi laihi a kiraye shi a zamanar da shi wane takarrunka ba su cika ba ga abun da za ka yi ko ku baka da authorization to in su mutunan nan bai yi ba dole ne za a rihe amma mu ba mu so a rihe ko da za a rihe ma shi a kiraye shi amma wurin nan sai a nemi wani a yaran plase tunda akwai diya da suna so su bude likita kenan da arhe likita na amai da yan zon in nan baya menene yau yaro a cikin minti biyar a cikin minti ɗaya ana iya samun mutum hudu mutum biyar su rasu balle lokacin ganin dama da zai fara kenan likitan da ke cikin karkara yanzu ka ɗauka zon in eh, bisa nan ta ba basura ba kowa yake da mota ba kenan ya karye rage likitan nan ta cikin basura ko aka karye likitan nan ta niyame domin yau shi za su taso su zo har cikin gari su yi magani kaki suke ka yaro gidan likita ko kaki ake kawo mu can in babu likita kusa in wadda za ta aihuwa ce kun gani ta aihu cikin mota ko kuma dan ya rasu ko an samu matsala biskan wani gwamnati ma an maida ta baya menene mai da gwamnati baya wannan likitan nan kun ga tana biya yan wato haraji tana biya haraji tana biyan eh, nijelek tana biya sna e. tana biyan kes national da security sosai tunda ma'aikatan da ke ciki tana biyan kes to ya haka rage likitan nan kenan gwamnati ma an maida shi baya an rage mishi wani abubuwa da yake samu kuma shi su kuma ma'aikatan nan an maida su baya sun koma o shomaji an maida kuma iyalinsa cikin matsala tunda wanda aka maida shi shomaji zuwa zai yayi bara ko yaya ne zai yi kenan kuma wurin nan kuma akwai wani ƙari da za a yi kuma kamar bisa kan insecurity tunda tana mutunan nan da za a rai likita shi bisa yadda zai yi ba zai zama escrow ko zai zama ya ta yi yana bara ko yana shiga biro yana wan duka sai dai abubuwa ne da ya kamata a kiyaye walawali adamu ka ji irin tsokacin da malamai suka yi game da shi wannan matakin na rufe wasu asibitoci masu zaman kansu saboda zargin su da rashin cika wasu ka'idodi a matsayinku na kungiyoyin fararen hula ya kuke kallon shi wannan matakin na ministan kiwon lafiya yau ba shiwa a ɗauke ka ka rance da Allah ka ce kai gwamnati ta ɗauke ka aiki za ka ka bauta ma gwamnati kuma ka zo ka saci gwamnati kenan ka ci amana ne sata gwamnati sata gwamnati kamar ma'aikacin gwamnati mhm. wanda Allah ya ba hanya gwamnati ta ɗauke shi aiki ta kai shi wakili kamar jihar Difa wanda muka bincike shi wanda ya buɗe likita nan jihar Difa wakilin gwamnati ne ma a can jihar Difa dan babba ne cikin likita kamar shine an mai gado na biyu a cikin babban likita da'irar jihar Difa kuma ya je buɗe likita mai zaman kanta da sunan shi kenan kaga wannan ya yi ci amana saboda ma'aikacin gwamnati ne yana ɗauka albashin gwamnati kuma ya je buɗe marmakin 'yan malati in suka zaka cikin gidan likita na gwamnati shi sa lokacin shi musu magani sai ya da su can cikin wannan eh, likita tashi mai zaman kanta ana amsa kuɗaɗe gare su bai wuce shi ɗauki ɗan malati guda biyar shi musu magani kuma a kyauta marara ake a ƙasa ta gwamnati amma iya kai su ci a wurin shi sai ka iske shi ɗan malati guda tamanin zuwa ɗari ko kowane ya biya jika biyar kenan kaga wannan babban laifi ne ba wai ma wai eh, rishin ka'ida na wannan na farko ayat tambaya wa ya ba shi izinin bude wannan likita shi a matsayin shi na ma'aikacin gwamnati yana da lamba matrikul na gwamnati ka gane ko nan babban ayat tambaya ce ya akai in da muka bincike sai muka gano da in aka yi takarda suna kai macen kamar wakili da wanda a cikin jihar shi kuma in ya bincika sai ya ya takarda ta ba da izini kai mu gwamnan jiha shi sanu shi gwamnan jiha shi ai ba tsara shi shi bincika ba tunda shi wannan da respect shi ne kamata ya bincika san mutumin nan wani iri ne wani aiki ke mai asana shi takardun shi ma wani diplom ke gare shi kaga wannan abubuwan su ne sun ka cikas ai ko da mun kashi wannan labari aka ce cikin watan mayu an karuhe su kuma ci watan mayu na an ka aikata bincike kenan kaga abubuwan sun zo da sauri amma ko da muka guni aka ce ai ma'aikata ne na gwamnati kuma su ne kamata su ba 'yan malati na ƙasa magani cikin gidajen asibitoci na gwamnati kuma suka buɗe nasu asibitoci na kansu sai mun ka ce a sha ai mugu a zandar ma ita ma wadda aka rufe likita ta ita ma ma'aikaciya ce tana ba da darasi a babban makaranta ta gwamnati ita ma tana da albashi ita ma ta buɗe nata gidan likita inda suke ta kenan kaga lokacin da zakuwa ta ba yara darasi ba ta ɗaukar lokaci cikakke ba ta da nutsuwa ta da komi sai ta sake shi ta je can inda ta ɗauki wasu ma'aikata ana juya yan malati na babban asibitin birnin mai eh, birnin da magara da sanayya yan uwarta likitoci ta ɗauka ta ba su su ma kwangila su je su yi mata aiki cikin likitata kenan kaga a kwace amana na maradi ya akai na maradi eh, ne ba ɗan ƙasa ba ne yanzu zaka cikin ƙasa aka yi mai takardu aka ce likita ne yanzu etranje ya zo a ƙasa mai sayar da irin magani na gargajiya baki hanya sai a iske shi da takarda shi cikakken likita ne ba a je aka yi bincike ba aka zo aka bashi kuma ya ɗauki ma'aikata 'yan Nijar suka zo suna mishi aiki har shi ke allura har shi ke fansama har shi ke hoshi ba likita ba ne, har shi ke hoshi Idan na fahimci abin da kake nufi lawali, har wajen ba da izinin ma akwai sakacin gwamnati eh, eh, kafin ma a ba da izinin. Can ne ma zane babban sakakin mm. su ne wakilai da gwamnati ta ba amana a cikin shahohi. Su ne adda wannan sakaki sun cuce eh, ƙasa, sun suci al'umma wadda ba ta lahiya kuma sun cuci gwamnati ta hanyar gwamna shi da kasa takarda hannu ga takarda shi ba da izini ce mutum ya ta buɗe Eh, wurin aikin likita. Mamman Sani, ka ga zargin da ka ji irin zargin da ake muku ku likitoci na cewa kuna aikin gwamnati kuma a gefe ɗaya a samu cikin likitocin da abokanan aikin waɗanda ke buɗe asibitoci masu zaman kansu. ta Allah ubangiji ya kai wa mako mai zuwa mu karasa <laughs> kin san ba wai Nijar kawai ba gaskiya wannan matsala ce babba a mm. masu asibitoci masu zaman kansa a irin kasashen mu gaskiya ya kamata a duba abin da idan basira mm. eh, saboda lafiyar mutane dai tafi komai muhimmanci kwarai kwarai eh to yanzu kan sai mu ce ai kin ga tunda dai wannan mun tattauna ya kamata mu dan leka inda na huwayo din nan mm. kin san ana azumi din nan kwalama daɗi gare ta gashi yanzu kuka gama labarin taliya da mai <laughs> da manja. <laughs> Usman za mu su tattauna wannan mm, sati mai zuwa ka manta. Eh. eh shi ne ya ce Allah kai mu mako mai zuwa. Mm. Eh to yanzu kan bari mu je mu ji yaya za a yi da ke da masu sauraro duk gaba ɗaya ku mu ranka ya mu shiga kicin. <laughs> Wayo Allah tuwo tuwo. Eh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. yan uwana mata barkamu da ƙara saduwa a nan wannan wata mai albarka yadda muka ga farkon shi lafiya allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya kuna tare da ni sadiya abdallah daga katsina abinda aka sani dai abinci shi ko in ce girki kowane iri ne yana bukatar natsuwa da haƙuri Da ba abu ba ne mai sauki a ce ma mace yau da safe za ta faɗi me za a dafa da rana za ta faɗi me za a dafa da daddare ma haka gobe haka jibi haka to wannan abu yana da wahala sai kai ta tunanin ma me za ka dafa duk wani tunani naka sai ga yana neman ɓacewa. to shi ya sanya sai dole ana sa haƙuri ana kuma ta tafiya dai haka nan dai a samu a rarraka to a filin nan namu na yau za mu yi abin nan ne kan kankana juice za mu yi kan kankana saboda ita kankana yawanci sai dai wasu su yanka su sha ko ko an yi wuta a yi fruit salad da ita akwai jefi-jefi wanda za su markaɗa ta a sha to yau tamu kankana za mu yi amfani da ita ne tare da citta ɗanya da kuma lemu to idan uwar gida ta tashi za ta nemi kankanarta sai ta fere idan ta fere kankanarta sannan sai ta yanyanka ta idan ta tashi yanyanka ta ba za ta yanka irin mai girma haka sosai ba ko ƙanana ta ɗanyi dai ɗan makamanci haka sannan sai ta raba gida hudu sai ta aje gida ɗaya gefe ɗaya sai uku ta haɗe su wuri ɗaya sannan sai ta fere cittar ta ɗanya ya danganta kar ta sa ta da yawa ka kuma ce kaɗan daidai da za ta fito a cikin aka bar kaɗa ya ƙanshi ya daɗi to sai ta fere abin nan ɗinta cittata sai ta haɗa tare da wannan kankana da aka aje gida uku ɗin nan idan tana buƙatar lemun ɓawo tana iya neman shi ta sanya don yawanci lemun ɓawo ma sai ga wani tsami ke gare shi to idan tana tunanin saboda tana gudun tsamin tana iya neman fasta class in nan na orange sai ta neme shi in tana son ƙari ma tana iya haɗa tare da fasta class na kankana sai ta haɗa idan ta tashi to wannan first class din nan shine abin da za ta dama da ruwa shine ruwan da za a markaɗa wannan kankanan da shi idan uwar gida ta tashi sai ta samu robarta ta zuba wannan first class din nan na lemu ta kawo na kankana din ta hada ta sa ba sai ta kara sukari ba ya danganta ga irin shan zaƙin mutum amma in dai mutum ya sa wannan ya danganta in dai ba yawa ke ga gare shi abin da za ta yi ba ya isa wannan sai ta zuba ta dama shi kar ta cika ruwa da yawa saboda ita ma kanta ai kankanan ruwa ce ta dai sa ruwa kaɗan wajen dama shi yadda ta ɗan zuba a cikin bulanda ɗin sannan sai ta kawo wannan citta da kankanan nan sai ta zuba a ciki idan ta zuba a ciki sai ta markaɗa ta markaɗa shi ta markaɗa shi don yayi laushi idan ta tashi uwar gida sai ta nemi ɗan bokitin ta ko ta roba ta da ke da marfi haka sai ta tace ta sa rariya ta tace amma kar ta sa mai laushi ta nemi mai dan zaga-zaga wadda ana dan son dan abin nan din kankanan ya dan shiga haka ciki sai ta tace da zaga-zaga idan ta tace ta gama markaɗanta gaba ɗaya duka ta gama da shi sai ta aje idan tana da flavor irin na ruwa din nan na kwalba karama na lemu to tana iya digawa a ciki wannan kuma sauran wannan kankanan nan da ta aje gefe daya idan uwar gida da wasu tsinkaye na na irin wanda ake tsire da su akwai su ana saida su a kanti wasu ƙanana haka to sai ta samu wannan kankanan ta tsitsira ta tsitsira a jikin wannan tsinke sai ta aje shi ma gefe daya idan wannan kankana da aka yi juice ta dau sanyi a fridge to in ta tashi zubawa a kofi aka zuba a kofi sai a kawo wannan tsinken nan da a tsiran nan da aka tsira na kankana sai a jefa wa mutum a ciki sai ya sha to a sha ruwa lafiya a kankashe a sha tuwo To ya Usman? Allah za a yi shakan Allah Allah sa zizi ta ji. Amin amin na san zizi ta ji kam. <laughs> To sai mu ce yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu sai dai fatan a sha ruwa lafiya dan Najeriya kin ga yanzu ana shinshina shan ruwa. Ana kwarai da gaske. Najeriya da su Niger. To Allah ya sa kowa ya sha ruwa lafiya. Amin amin yanzu kan amada da Safina ta so dangi. Da Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob Michael Hamma da Dole Salim wadda ta taya mu saurare sai ni Usman Ahmad Kabara a da Maryam Buga da ta ba mu rahoto muke cewa mu zama lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bai.